Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sun yi ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da saura abokan aiki muke farin cikin sake dawowa muku a wannan shirin na daren yau Lahadi 14 ga watan mayun shekara ta 2023. bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi amma kafin nan mu soma da labaran duniya tukunna. Assare Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Yau ake gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a kasar Turkiyya. Zaben na yau shine zai fayyace makomar shugaba Recep Tayyip Erdogan wanda ya shafe fiye da shekaru ashirin yana mulkin kasar. shugaba Erdogan da abokin karawarsa a zaben na yau Kamal Kili Darugulu na bayyana zaben a matsayin wanda ya fi kowanne fitar masu kada ƙuri'a kuma wanda ke da matukar mahimmanci a tarihin siyasar ƙasar ta Turkiyya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gudanar da wata ganawa muhimmiya da shugabannin Jamus a birnin Berlin. Jim kaɗan da kammala taron ƙasar Jamus ta sanar da tallafin dala miliyan dubu uku tare da kayayyakin aiki ga rundunar sojojin kasar ta ukraine domin kifta a samu sukunin mayar da martanin da ya kamata ga simaman da rasha ke kai mata shugaban jamus frank volta stemia shi ne ya karbi bakuncin mr zelensky a fadar gwamnati ta birnin berlin inda suka tattauna muhimman batutuwa tare da mashawartansu mazauna birnin khartoum sun ce hare-hare da ake kaiwa a birnin tsakanin bangarorin da ke fada da juna a yau asabar na nuna yadda mayakan ba sa mutunta batun yarjejeniyar kare fararen hula gabanin ci gaba da hawa teburin tattaunawar tsagaita wuta a saudiya mayakan rindunar sojojin kasar da na dakarun rundunar rsf na kai wa juna hari a sassan birnin khartoum a yau asabar ko da yake a ranar alhamis rundunar rsf da mayakan rindunar sojojin kasar ta sudan sun ce za su kiyaye yarjejeniyar ba da kariya ga fararen hula a yayin hare-hare Labarun na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga alama an sami kware-kwaren yanayin tsagaita wuta a yankin zirin Gaza, inda mutane suka fara fitowa domin gudanar da al'amuran yau da kullum bayan kwashe kwanaki biyar ana musayar wuta tsakanin Falasinawa da Isra'ila. Jimlar Falasɗinawa 34 ne suka rasa rayukansu yayin da wani Bayahude guda ya mutu a karan batar da tawakana a kan iyakar Falasino da Isra'ila. Mayakan Falasinawa sun harba rokoki da dama yankin Isra'ila na zirin Gaza yayin da sojojin Isra'ila suka mayar da martani ta sama a cewar wakilin kamfanin dillancin labaru na AFP a yankin. Kazalika mayakan na Falasinawa sun sake mayar da martanin rokoki cikin Isra'ilan kafin daga bisani a sami yanayin tsagaita wuta a cewar wani jami'in sojan Isra'ila. a yau lahadi tsohon firaministan pakistan imran khan ya buƙaci a ƙaddamar da zanga-zangar neman 'yanci a faɗin ƙasar baki ɗaya mustakan wanda aka sauke daga mukamin sanan burdaminsa a watan afrilun bara na fuskantar tuhumar rashawa da cin hanci ko da yake an ba da belinsa a shekaran jiya juma'a bayan da kotun kolin kasar ta ayyana kamawa da kuma tsare shin da mahukuntan kasar suka yi a matsayin harantaccen al'amari. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato kallabi. Ya salamu tambaye shi me yasa a tabi ne sun shiga mace ko guda sai ce saboda babu mata masu ilimi a zamfar state ni kuma wannan abin da ya faɗa sai ya min ciwo saboda na san manyan mutane da yawa masu digiri da masu master kawai an kulle su a gida da a duniya shi ne abin da ya fi ciwo ai sai amfani da addini don kai a ce gidan yan wannan shi ya saka da yawan wannan challenging da kuma ba don siyasa ta lalace ba yanzu kuma shekaru sosai da na sake challenging din wani. Kallabi Hajiya Hafsat Marshall. Yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita. shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu banda hira da kallabin shirin ta wannan makon shirin na yau ya kuma karbi bakuncin iretikin gibe 'yan gwagwarmaya kuma 'yan siyasa da ta zama mace ta biyu da za ta wakilci birnin tarayya abuja a majalisar dattijan najeriya kamar yadda muka alkawarta yau likita za ta dora a kan bayanin da take yi kan tasirin barci a rayuwa al'umma kada ku nisanci tashar domin ji ya fi sako. Zance na mata a ke ci gaban kafin mu kai ga jin abin da ya sa kallabin wannan makon ta tsaya takarar gwamna da kuma dalilin ta na yin adabo da siyasa shirin ya karbi bakuncin eretikin gibe mace ta biyu da za ta wakilci babban birnin tarayya abuja a majalisar dattijan najeriya a wata hira da shirin kallabi ta fara da bayyana yadda ta fara shiga siyasa da kuma tsayawa takarar majalisa lokacin da na shiga siyasa na'am matan da ta ita ne sanata a lokacin a fct sanata haira gwadabe hmm. sai ta neme ni ta san ni ba sai ta ce tana neman mace mai karfi mai kwazo hmm. tana so ta bada tiket dinta da bada goyon baya ta je ta nemi senate na abuja shine aka ce to ta neme ni ita lokacin ta sauka ne a'a ba ta sauka ba tana cikin senate a lokacin amma za ta sauka kuma ba za ta ci gaba da takara shine da ta neme ni sai na ce mata a'a madam gaskiya ban iya sanata ba <laughs> bakin iya siyasa ba a'a ba siyasan ba ne to na taba zama sanata ai ban iya ban san mm. komai akan mm. sanata ba ba zai iya ba sai ta ce ba wanda ya iya sai ana yi sannan za ka goge shi ne na ce mata mm, to shi ne ta roke ni ta ce in zo yi rajista a kan voting shi ne na ce to shi kenan na dawo na je na yi rajista da na gama na ce to gani nan shi ne ta fara koya mun ina ne ward dina don ban sani ba ina ne nan ga wadda mutane da zaki magana da su mai mai mai shi ne na ce mata madam ba ni da kuɗi fa ta ce ba komai ba kya bukatan kuɗi shi to shi ne aka take tura min ki je nan ki je can ki yi wannan ki wancan ki wannan ki wancan har na zaune ta kira ni ta ce to nnpp central working committee sun yi taro suka ci mitin bayan taron suka ce ke za a ba tiket ɗinsu so ta kira ni zo ofisin hadu anpp ok anpp a lokacin anpp sai na je ofis na hadu da chairman ɗin da ban san shi ba sai ya shi da kanshi ya gaya min ya bani waɗansu forms ya ce to mu je tare ya taya ni muka cika hakan wannan abu ya faru bai kai wata uku zuwa zaben wani shekara kenan 2003 da ta bani haka sai na nace to na kira mai gida na ce to na samu ni ne candidate na ampp ya ce mun ta da wani kuɗi na ce ba ban bukaci kuɗi ba sai ce to kin san ba mu da kuɗi ta yaya zaki na ce dai ban sani ba bari mu gwada sai ya ce mu za a goge kasa da ke ce to da wajen ne zan fara sai bari mu fara a wajen eh, so an fara gwagwarmayar kenan mm, shine ta tara man mutanenta ta bani da kansu don ban san kowa ban san ko ina ba a kan siyasa mm. na ta zama zama na a gida na tun 1988 da na zo abuja mm. amma batun siyasan abuja ban san komai a kai so haka muka fara mu je nan bani da kuɗi sai za mu je campaign sai cika pick up da biskit da sweet ranar farko yara ake ba kenan kamfin manaja ya kalle pickup din ya ce madam me kenan ya ce sweet da biskit ya ce mu me zaki da shi ya ce ah zan je kamfen da shi ya ce kamfen ya ce mm, sai fashe da dariya ya ce to mu tafi muka kai ko ina sun yi magana da iyayen da manya zan ba da yaran sweet da biskit yaran suna nan suna ta murna mhm. abuja sai ba abuja sai ba haka zan yi muka yawo bayan wancan pickup ya kare za mu tafi kuma na gan shi ya je ya siya na ce a'a manaja me kai ka sayan biskit da sweet ya ce za mu yi kamfen da shi ni da na yi dariya so haka muka je muka yi da aka zo aka yi zaben kowa abuja sun san mu muka ci zaɓen. a lokacin ma a lokacin mu muka ci zaben amma lokacin shugaban kasa pdp ne ya ce sam shi bai yadda a sami shi opposition a majalisa ba a sitin ɗayan da yake da shi a kujeran gwamnati shi bai yadda ba haka muka ta ja na tafi kotu kotu suka ce judgment ɗinsu suka ce overvoting da overballoting does not matter in an election. Subhanallah a wannan zamanin nan kafin a yi sabon dokar zaɓe damu da barista. So sai na saya na ta kallon su da aka yi appealing court of appeal suka ce sam duka maganan da na yi gaskiya PDP ba su ci ba. mu je mu sake aka muke ta jihar zaɓen nan kusa shekara ɗaya hmm. har da muka je ba election haka muka jayayya muka jaya karshen dai sai na ba da announcement na ceto to kowa sun san ban faɗi zaɓen nan amma dai kawai dai na haƙura don fct ta samu cin gaba yadda ya faru kenan to wannan wannan abu da ya faru tsakanin ki da tsohuwar sanata ta babban birnin tarayya hairat gwadabe me ya nuna kenan ya nuna cewa akwai lokutan da mata ke taimakawa mata 'yan mm. uwansu yes akwai kuma ya nuna cewa mu matan da muke ciki in muka ja wanda suke guje mm. muka nuna musu hanya muka ba su goyi mm-hmm. baya muka ba su karfi su ma za su samu karfi a cikin siyasar Wannan bayanin na Sanata Ireti ya nuna cewa mata suna iya cimma burinsu na ƙara samun wakilci idan suka kama hannun 'yan uwansu mata suka kuma ba su goyon baya. Za mu ci gaba da haska fitila kan wannan fafutuka. Kafin mai sallama da kallabin da ta bakunci shirin makonni biyu da suka shige hajiya Hafsat Marshall ta bayyana abin da ya sa ta shiga siyasa da kuma dalilanta yanzu na cewa a kai kasuwa. A lokacin da ya yi kokarin shiga takara. Daga 2003 ne lokacin da Yarima ya ci zaben jihar Zamfara. Haka. san ya zo da maganan shari'a. Mm-hmm. to mutanen mu kuma kin san da su blindly duk wanda ya fito in yayi magana addini da follow him blindly sai ya zama na mulkin da ake a zamfaran nan ba na musulunci bane mhm. sai na so mu criticizing din yarima mhm. a rediyo ina criticizing din shi da abin da aka yi da na gaba daidai ba zan fito gidan rediyo in yi magana to karshen ta ina cike ni ce coordinator ta wata kungiya da ake cewa bawa ba mai bikin santa mhm. nake cewa abin da nake coordinator din su zamfara state to a lokacin ina coordinator din nan sai aka samu kes din wata yarinya da ta yi cikin shi kanan maman ta zo ya kawo ta gurin yan hijba mm-hmm. aka kawo ta gaban yarima sai aka yanke hukuncin kai mata bulala mm-hmm. aka ki karban waɗancan sun yi jinayin cewa sun suka yi mata ciki har da dattijo wanda yake da 'ya'ya wanda suka girme ta mm-hmm. amma ba a yi musu komai ba sai aka ce ai ta yi musu kazafi saboda haka za a yi musu bulala wannan kungiya da nake cikin ta sai suka kawo ziyara mhm. suka kawo mata taimako sannan kuma suka je su ga yarima lokacin da za su tafi sun ce mun zo mu tafi ta na ce ni in na je zan bata muku harka ku je dai ku mm. suka je suka dawo sai suka ce mun sun yi magana da shi yayi alkawari ba za a yi wa yarinyar nan bulala ba sai ta yaye abin da ta haifa dan lokacin tana da dadan wata bakwai so mhm. washe gari sai aka yi mata bulala sai kuma suka ce min sun tambaye shi me yasa a cabinet ɗin shi ba mace ko guda mhm. sai ce saboda babu mata masu ilimi a zamfara farfit mhm. shi ya saka domin kuma wannan abin da ya faɗa sai ya min ciwo mhm. saboda na san manyan mutane da yawa masu digiri da masu masters kawai an kulle su ne a gida da a duniya in gane yawa shi gari sai na kira aliyu mustapha na ina da magana da allah sai ce min me zaki ma na ce zan fito takarar gwamnan jihar zamfara bayan na yi wannan announcement din hmm. ba irin zagin da ban sha ba har an yi azumi na kwana uku gidana yana fesin masallacin a gusau yana fesin ɗin an yi azumi tun daga ranar friday wani malami daga katsina ya zo ya ce wata shegiyar mata sinaniya wanda tura suka siya suka biya ta zo za ta bata shari'ar da da mujaddadi yake saboda haka a azumi kwana uku shi ne mun albarka da ni da abin nan ɗinku rifota ɗinku sani tsahe mhm. Allah ya ji kansa da wani kuma rifotan ku a sakkutu na manta sunan shi hmm. aka yi azumin nan na kwana uku aka tsire mana saboda haka ba abin da ban gani ba a lokaci. Hmm. amma abin da ya dame ni gidana ma a lokacin jet ina ya karye ba da makulli halo na ma tura shi kawai muke yi inda an bani kuɗi amerika ko ingila sun bani kuɗi a gida na haka yan jarida da suka zo su abin nan guardians da wanne na yarba nan da suka zo min intare suka ce su ba su ga security a gidana ba mhm. ya za a in challenge somebody like Yariman Bakura sannan in zauna ba security a gidana sai ne da na ce musu an yi security na abin da kowa saboda ina da security na ubangiji ne to muna cikin haka muna gwagwa ma sai aka samu wani je kai kara gurin sarki musulmi makiɗi makiɗa an kai dina ne mhm. da babana sai makiɗa shi ya so makira na ya ce na ya ta kin jawo rigima ba ta jin magana sai na ce baban ya aka yi sai ce an ce kin ce za ki takarar gwamna na ce masa kwarai baba kuma ina fata za ka mara min baya sai ce a'a <laughs> lokacin da mata za su wannan bai zo ba hmm. saboda haka in dai mun isa da ke janye magana sai na ce to baba na yadda zan janye amma a bayan three months in tsorata mutanen nan sannan in so sai in janye mhm. ce an baki mun gama na magana da shi da daddare sai babana kuma ya kira ni mahaifi shi mhm. ma hisin da suka mutum yake janye magana nan shi ma na gaya mishi bisan an sani na bashi mhm. amma ta karata na waka ta ƙauyuka an kai posters na ba inda ba su shiga ba bayan wata uku dan sai na musu going quietly da kyalisu amma wajen da aka yi na kin samu karbuwa a lokacin wannan watanni wannan watanni uku da kika na karbu za samu mutane sosai especially matasa mhm. kin san ba a shari'a ba a ba a eh, siyasa sai da matasa sosai na samu matasa sosai don kullum kofar gidana a cike yake hmm. na samu mabiya all over kawai dai iyaye sun riga sun sa baki mhm. dole ne mutum ya jini shi ne kawai. Wato kina da masaniya game da abin da ya sa su matasan suka baki goyon baya suka samu kasashen baki goyon baya. Saboda injustice da ke faruwa ana tara kuɗi kuɗin gwamnati sai a ɗauka a yi ta rice ɗin mutane mm-hmm. maimakon a yi musu aiki. Mm-hmm. Sai ka ga mutumin da ko keke ba shi da shi dare ɗaya ya zama mai kuɗi. Mm-hmm. Titunan mu ba kyau ba mu da ruwan sha ba magunguna a asibiti. in an kai ma maganin gwamnatin tarayya ta bada lokacin asibiti guda ɗaya ne na gwamnatin tarayya in ta bada maganin ma sace shi ake a sayar in ta je sai a rubuta maka sai ka je ka siya so injustice in yayi yawa mm. sannan a dinga ƙarya da addinin musulunci shi ne abin da ya fi ciwo a kai amfani da addini don kai a ce wani yan dinka wannan shi ya saka ni ne wannan challenge kuma ba don siyasa ta lalace ba yanzu kuma shekaru sosai da na sake challenge wani me yasa kika ce siyasa ta lalace a siyasar yanzu za yi is very dirty ba ba gaskiya a cikinta ba tsafta ga cin zalimi mhm. yawwa ga barna da ake sa yara suna yi mhm. je su kashe mutum su gurgunta mutum su kona maka gida ba abin da ba a yi abin da najeriya ta gada ke na yanzu magana da nake niki akwai yarinya ta ita ce kwamishina ko abin nan yan gudun hijira a zamfara state mhm. wannan zaben da aka yi da matawalle ya faɗi yara sun taru sun je gidana za su kona gidan shi ma sai sun mata tsirara saboda gwamnati ya faɗi so hmm. kin ga irin wannan siyasa ina za ka sa kanka a ciki kai ni ba zan sa yara su yi wani min wani aikin banza ba to amma yanzu abin da aka gane kenan mm-hmm. a dura wa yara kwaya je su kone kone je su kashe kashe ba abin da za a yi last election da aka yi ba wata mata aka kona a abin nan ba mm. tsakanin bauchi da benue aka za gidanta aka sa fetur aka banta maka ta wuta da ita da 'ya'yanta uku suka mutu ai siyasa is not we are life in za ka mutu ka mutu kan abin kirki wa'insu suna gani cewa rashin samun wakilcin mata a madafun iko da majalisu yana daga cikin dalilan da yasa ake samun irin waɗannan matsalolin da kika ambato a cikin al'umma menene ra'ayinki kin san ta wani guri matan suna da laifi saboda su ne ba sa mara wa yan uwansu mata baya sai ka mace ta fito siyasa mata yan uwanta sai su ga dan menene za su mara wa mace yan uwansu baya mhm. saboda haka sai su mara wa mazaje baya amma duk ranar da aka wayi gari cewar mata sun san balo din yan uwansu mata mhm. sun san kuma abin da za su iya yi mhm. na alheri na kyautata rayuwarsu tun na gaya miki za a samu matan da har za ta yi shugaban kasa ma nan gaba ba mun samu yanzu wanda ta yi contestin gamna ba so matan mu su ya kamata su tashi tsaye su farka san cewa eh in mace yan uwarsu ta fito su ba ta karfin da za ta fita ai gogayya da ita mhm. amma ba su yi mata daɗin baki ba daga baya su zaga su je su zaɓi maza muddin ana wannan to mace ba a inda za ta a Najeriya ko da yake duk da haka dai mun ga Amerika ma sai 'yan shekarun nan muka ga mata na yin wani abin kirki a siyasa. yanzu daga cikin bayani kikin ce ke kaɗai ce a cikin yan uwanki ma baki ci gaba da karatu har kika kai matakin digiri ba amma duk da haka bai hana ki cimma nasara ba a rayuwa domin nasara ba dole sai an ganka da kuɗi ko kuma ka samu wani babban mukami ba wannan abin da kike yi ya ma fi abin da wani da ake cewa ya kai wani matsayin ah, cimma abin da kika cimma gaskiya ba kaɗan ba ne a ce daga wa'annan shekarun har ya zuwa wannan lokaci baki gaji gaji ba me ya kamata mata su kin san tun da na taso na tare gidanmu ana kokari kowa yana kokari gwagwarin iyawarsa mm. kuma kamar taimakawa mutane gidanmu wani lokaci ana baki hamsin amma komai dare baki suka isa gidanmu za su samu abinci to yawanci halayen da na ɗauka na ɗauka ne daga gida mm. ƙarƙashin guidance na uba da na uwa mhm. sannan gidanmu babana matan su uku ne amma in kika shekara zuwa ba za ki gane yi dan wannan ba yi dan wannan mai gidana har na ayi haifi yata ta uku bai san wani yaro ne ɗakin mu ɗaya ba wane ne ba ɗakin mu ɗaya ba to kin ga irin wannan tarbiyya da kyar ake samun ta yanzu mhm. eh, ba mu da irin ta yanzu in kika ga an tashi ma gida sai kika ba ma wanda kuka haɗa uba da shi ba sai kika kuna kiyayya ɗaki ɗaya ma uwa ɗaya uba ɗaya to mu ba a koya mana wannan tarbiyyar ba kuma ita muka koya wa 'ya'yanmu saboda mun ga abin alherin da yake ciki uwata a kullum takan ce mun ki rike yan uwanki da kyau saboda ba ki da kaman su in ga miji ne za ki iya canza miji in 'ya'ya ne za ki iya haihuwa wasu amma dan uwa ba za ki iya canza dan uwanki ba to waɗannan halayya na iyayenmu su suka karfafa min gwiwa ya ce duk abin da na sa a gaba ni Allah ya so ba zan fasa ba sai na kai ga biyan bukatata. Wannan zamani mata idan mai masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma za mu ɗora akan bayanin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da kananan yara a birnin Kano wadda take bayani akan tasirin barci ga lafiya bil'adama. shin wani irin bacci ne za a iya cewa ya zama na cuta sleeping sickness wato african trypanosomiasis kenan kwayoyin cuta ne suke jawo ta kuma su wannan sleeping sickness din mutum yana samun shi ne idan wani ƙuda wato tsetse fly ya cije sa saboda shi wannan kudan shi kadai ne yake iya ɗauko cutar ya sa wa mutum shi ne kamar vector kenan kamar yadda sauro yake jawo malaria to shi kuma wannan tsetse fly shi yake jawo yake sa wa mutum wannan african drapanosomiasis din kwayoyin cuta ne wanda idan allah ya taimaki mutum ya je asibiti aka bincika aka ga cewar yana da ita sai a bashi magani ya sha sai kwayoyin cutar nan su mutu in allah ya taimake shi shi kenan to kuma amma akwai kuma wato yanaye-yanaye na matsalolin bacci da mutum zai iya samu wanda babu abin da ya danganta shi da sleeping sickness akwai cututtukan da suka danganci kwakwalwa ne gaskiya haka mutum zai zo ya ta bacci ya ta bacci ya ta bacci duk inda ya samu ya kwanta sai bacci shine ake kira hypersomnia wato bacci ya yawa somnolence shine bacci halin bacci ko yanayin bacci to idan mutum ya yi ta wannan baccin hypersomnia to ya yi yawa gaskiya to wannan sai ya je asibiti akwai psychiatry wato likitan kwakwalwa da za a je a yi bincike yadda ya dace sai a bashi abin da ya dace ya sha dan ya dawo daidai akwai kuma wanda shi kwata-kwata baccin ne ma baya isassa ko kuma baya samun shi wato in insomnia kenan wannan insomnia za ta kasance kwata-kwata idan mutum ya kwanta ya ta juyi ya ta juyi amma fa yadda ya ga dare haka ya ga rana ya ta kirga awa kai a sama amma ba za a iya baccin nan ba ya sha madarar duniyan nan mai dumi ba za a iya baccin ba akwai kuma wanda a'a ya fara baccin fa kamar abin arziki sai kuma ya farka ko ta farka shi ke nan kuma ba za a iya koma baccin nan ba to akwai matsala shi ma insomnia ne na wani bangare shi ma dole sai an je an samu likita a binciken mutum a tabbatar cewar yaya ne sai a bashi abin da ya dace a bashi sannan ya samu ya yi bacci akwai kuma wanda zaka ga ana bacci ana magana ana bacci ana magana to wannan shi ma akwai matsala ko kuma a'a ana bacci ana tafiya ana bacci ana tafiya to shi ma akwai damuwa wa'annan duk matsaloli ne ko kuma yanayi condition da ya kamata idan mutum yana da shi sai a kai shi asibiti a bincika a gani akwai wanda zaka ga idan ya gaji da yawa ya kwanta bacci zaka ji yana surutai wannan fa ba wai ciwon kwakwalwa ba ce kawai jikinsa ne bai gama ah, abin da ake kira restoration ba wani kuma duk yadda ya gaji da ya ji wani ko motsi ko kuma sauti to sai ka ji yana mayar da wannan motsin ko sautin to shi ma duk a cikin gajiya ne amma idan ya yi yawa to sai a je a bincika a ga me ya dace a yi wa mutum tunda yanzu akwai na'urori kala-kala wa'anda idan aka saka in mutum ya kamata a ce idan shi biyu ne akwai eh, abin da zai nuna wannan fatan din da na faɗa da su idan mutum bacci ya kamata a ce tunda baccin yanayi ne biyu duk akwai wannan fatan inda za a gani a na'urar da za ta nuna cewa a ah, eh wannan bacci yake to amma fa gashi kuma idan shi biyu to kin ga akwai damuwa kenan ko kuma a wannan baccin yake ko kuma a wannan baccin yake tunda baccin ma kala kala ne akwai lokacin da za a yi abin da ake kira rapid eye bana so ma shiga deep ne shin wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan bai samu bacci yadda ya kamata ba to daga dan wannan bayanin dai ina sa ran cewar an fahimci mahimmancin bacci so shi fa bacci lokaci ne wanda jikin dan adam yake bukata mata a dandori da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za ku ji wata hira da muka yi ta musamman da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a zaben da aka gudanar a Najeriya. Kada ku bari a ba ku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawa Sharif a nan birnin Washington DC. da kuma wakilanmu Hawa Umar da Madina Dauda a Najeriya da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin na wannan makon. A madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. To sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na kallabi. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe shida na safe agogon Najeriya da Nijar karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kama madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin sai Jumbi Hamza da ya kula da sauti ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.